A yayin taron da ya kira a wannan Juma'a domin sanar da shugabanni da wakilan jam'iyyun siyasa halin da ake ciki dangane da ayyukan rijistar da aka fara a ranar 15 ga watan Oktoban 2019 a jihohin Agadez, Tawa, Tilaberi da Doso. Shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa Seni Isaka Sunna ya sanar cewa duk da ƙalubalen da aka fuskanta a ranakun farkon soma wannan aiki, abubuwa na tafiya kamar yadda ake bukata. de kits, démission de certains agents, problèmes logistiques, en particulier au démarrage de ce processus. Ya ko da yake an fuskanci matsaloli irin su tangardar na'ura da yadda wasu jami'an rajista suka yi murabus daga aiki, ana iya cewa aiki na gudana daidai wa daida. Haka kuma sakamakon lura da taɓarɓarewar sha'anin tsaro a yankin Tilaberi ya sa euh, hukumar zaɓe da haɗin gwiwar ofishin ministan tsaro da na cikin gida bullo da wasu sabbin hanyoyin da ke ba da damar gudanar da ayyukan rajistar cikin nutsuwa. avec une plus grande efficacité. A ranar 19 ga watan nan na Janairu ne kamata a kammala ayyukan rajista a waɗannan jihohi hudu, in ji shugaban hukumar zaɓe, kuma a cewar sa kawo yanzu mutane 623,765 ne aka yi wa rajista daga cikin mutane miliyan guda da 56,156 da hukumar ƙididdiga ta ƙasa wato ENS ta bayyana a matsayin waɗanda suka cancanci samun katin zaɓe. Total General pour 3, 1 156 d'après les estimations INS, effectivement enrôlé 623 765. Sai dai shugaban jam'iyyar MPA bunƙasa Muhammad Sidi Abdullahi na gungun jam'iyyu 'yan ba ruwanmu da ke ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro na da damuwa a game da waɗannan alƙalma. Akwai ɗan shakkun da muke gayi kamar cikin rijiyon guda biyu, cikin kin tawa da region kin talabiri saboda muna da wakilai muna da coordinator duk cikin rijiyon da komin da duka mutanenmu suna bi sau da kawa suna samun bayanai muna jira da seni ta gudanar da aikin ta tsakani da Allah nauyi ne da ƙasa ta bata kuma ya zo sun yi rantsuwa a nan gaba kaɗan ne za a fara irin waɗannan ayyukan rajista a jihohin zandar maraɗi difa da ya mai kamar yadda abin zai shafi 'yan Nijar mazauna kasashen waje don ganin an haɗa kundin rajistar da za a yi amfani da shi a yayin zabukan da ƙasar ta Nijar ke sa ran share fage da zaɓen kansiloli a watan Nuwambar 2020 yayin da za a gudanar da na 'yan majalisar dokoki da zagayen farko na zaɓen shugaban ƙasa a watan Disambar wannan shekara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.